abu biyu muka tattauna yau na ɗaya wannan gwamnonin arewa da suka je amerika suka tattauna da mutanen gwamnatin amerika na irin taimako da kuma irin abubuwa da za a iya taimaka mana don wannan tashin hankali da muke ta fama da shi da kashe-kashe da muke fama da shi da kuma tattalin arziki da kuma su san cewa ta ina ne za su iya ƙara taimaka mana dama suna yi gwargwado amma yanzu ya ta ina za su bullo don su tabbatar da cewa mun wannan abubuwa da ke damu da ke addaba mu ya ya bace wani taimako kuka samu kenan yanzu ba akwai abubuwan da yake ba faɗi aka yi ga ba ko amma irin taimako kamar ta ilimi ta sha'anin noma da gona da eh, sha'anin kiwon lafiya da sauransu dama abubuwa ne wanda suke so amma yanzu za su kara dama suna yi gwargwado amma kana ganin za su taka rawa insha Allahu sai kuma maganan eh, wannan taro da ake yi na ƙasa baki daya dama akwai abubuwa da ke damun jama'a arewa baki daya muke cewa to kar waɗanda suka zo a madadin arewa ya zama na ba su san ina suka taka ba har a zo a kare shi ne muka ce lokaci lokaci za mu dinga taro da su don mu tattauna mu ga su ina suka yi mu kuma menene muke jin yana damun jama'a don mu tabbatar da cako me suka yi a wannan wuri sun yi ma arewa daidai na bukatu ne arewa take da shi akwai abubuwa da yawa na ɗaya ko sha'anin yadda ake raba arzikin ƙasar nan akwai ta wannan kuma da sauran abubuwa dai musamman ta hanyar tsaro wato duk wanda ya lura tun lokacin da sojoji suka karbi mulkin kasar nan ai sai ita gwamnatin tarayya ta zama kamar kusan ita ke komi misali yau eh, ina da kwamishina eh, ina da kwamishinan uh, police o oh, 'yan sanda amma saboda yadda aka tsara abin wato duk abin matakinsa da tsoronsa da abubuwan da zai yi sai ya hada da abuja haka duk dai maganan tsaro gaba daya kana gwamna ana cewa kai ne shugaban tsaro na jihar ka amma wani lokaci in kai masu magana ma sai sun kira abuja su tabbatar da yadda za a yi muna neman goyon bayan wannan eh, eh, wato wannan conference da ake yi da kuma yadda ake rabo mun ce dan wato eh, arzikin kasar nan idan aka tara shi kafin a raba ita kanta gwamnatin tarayya ta kan dauki kashi hamsin da biyu da digo takwas sauran shine ake rabawa ƙananan hukumomi da jihohi to jama'a da komi da wahaloli suna ƙananan hukumomi da jihohi muke cewa abubuwan da kamar sha'anin noma asibiti da sauransu ya kamata a mayar da su inda mutane suke to duk irin wayannan abubuwan ne muka ce a duba kamar inda ajanda nasu yake mu tabbatar da cewa mu dai ba a kware mu ba za ku nemi a kafa 'yan sandan jihohi a arewa muna tattauna wannan amma sai mun tabbatar da an sassa abubuwa don tsoron mu kuma kar wa'insu su yi amfani da wannan ta wani fanni